ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار يا كومتانينا mutane na me yasa ina kiran ku zuwa ga kubuta daga asara a rayuwar duniya da lahira ta hanyar imani da Allah da aiki nagari amma ku kuna kila na zuwa ga shiga wuta da abin da kuke kila na zuwa gare shi na kafircewa Allah da saba masa